واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامو تشيغبا ذكرت اللتافين بلوغ المرام إن شاء الله daga kan hadisi na 275 muna cikin babul masajid kitabu salati wannan darasi yana karantar da mu tsawatarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi game da ƙawata masallatai na annahayu an tazginil masajid an hana ƙawata masallatai wa anhu an karbo hadisin daga gare shi wato anas bin malik wa anhu ya'ani anas bin malikin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik yace manzon Allah ya ce la taqumu sa'atu sa'ar ƙarshe na duniya ba za ta tsaya ba hatta ya tabahan nasu fil masajid har sai mutane sun fara takama da masallatai la taqumu sa'atu sa'ar ƙarshe na duniya ba za ta tsaya ba wato duniya ba za ta zo ƙarshen ta ba hatta ya tabahan su har sai mutane suna taƙama fil masajid game da masallatai ma'anar ya tabahan nasu ya tafakharu na biha bin nafsi uh, wa fil kasra mutane za su rika alfahari da masallatansu ta yawan mutane da ke sallah a gurin da kuma adon da masallatan nasu suke da shi kamar yadda ya zo a jami'ar usul littafin ibn al-afir a mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da goma haka ma littafin nailul autar littafin al'imamu shaukani a mujallar na farko shafi na ɗari shida da tis'in da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta ya taba nasu fil masajid sa'ar ƙarshe na duniya ba za ta tsaya ba har sai mutane suna alfahari da masallatai suna alfahari ta sashin ginin masallatansu suna alfahari ta sashin yawan mutane da ke zuwa masallatansu a kharajahul hamsa malamai biyar suka fitar da wannan hadisi illa turmizi banda al'imamu Turmizi in inji ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala hadisin rawahu al-imam abu dawud fi kitab salati babun fi bina'il masajid al abu dawud ya rawaito hadisin hakanan al'imam ibn maja ya rawaito hadisin yana kitabun masajid wal jama'ati babu tashyidil masajid sannan al'imamun nasai ya rawaito hadisin da kuma al'imamu ahmad bin hanbal a littafin al-mustadrak al-musnad mujallal na uku shafi na 45 wato hadisin yana sunan abi dawud sunan ibn Maja, sunan nasa'i sannan yana al-musnad al ahmad rahimahumullahu ta'ala ajma'in yace wa sahahahu ibn khuzaimah ibn khuzaimah ya inganta wannan hadisi a littafin sahihu ibn khuzaima kitabu salati juma'u abwabi fada'il al-masajid wa bina'iha hadisi na 2261 kuma muhammad Nasiru al-albani shi ma ya inganta wannan hadisi a littafin sahihu sunan nasa'i hadisi na 689 sahihu sunan abi dawud hadisi na 475 sahihu sunan ibn majah hadisi na 604 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid sa'ar ƙarshe na duniya ba za ta tsaya ba akwai sa'a ta ƙarshe da duniya za ta zo gare shi daga wannan lokaci duniya ta zo ta. kada Allah ya nuna mana wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sa'a na ƙarshen duniya ba za ta tsaya ba har sai mutane an waye gari suna alfahari da ginin masallatai amma riwaya ta al'imamun nasa'i a riwaya ta al'imamin nasa'i ya zo da wani lafazi lafazin ya bambanta yana sunanun nasa'i kitabun masajid al-mubahatu fil masajid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ashirati sa'ati min ashirati yana daga alamomin sa'ar ƙarshe riwaya ta al'imamin nasa'i yana daga alamomin sa'ar ƙarshe an ya hannu nasu fil masajid a waye gari mutane suna alfahari da masallatai kuma yana littafin sahihu ibn hibban kitabu salati babul masajid hadisi na dubu da shida da arba'in da bakwai hadisin anas bin malik anas bin malik yana cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya tabaha nasu fil masajid manzon Allah ya hana mutane su rika alfahari game da masallatai kaga hadisin ya zo da lafazi kamar guda uku lafazi na farko shine wanda ya fi shahara shine sa ibn hajar ya kawo shi a littafin bulugul maram lafazi na farko shine la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid sa'ar ƙarshe na duniya ba za ta tsaya ba sai mutane suna alfahari da ginin masallaci lafazi na biyu shine yake sunanun sa'i min ashratis sa'ati an yi an-nasu fil masajid yana daga alamomin sa'ar ƙarshe na duniya mutane su rika alfahari da ginin masallaci lafazi na uku shine hadisi na Anas bin Malik wannan hadisi ne mawquf yana cewa naha rasulullah manzon Allah ya hana an ya tabaha nasu fil masaji mutane su rika alfahari da masallatai waɗannan riwayoyi gaba ɗayansu sun inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da alfahari da masallatai ya tabaha nasu idan ka duba sharhin sunan abi dawud aunul ma'bud mujallar na biyu shafi na 118 da kuma nailul autar littafin al'imamu shaukani sharhin bulugul maram mujallar na biyu shafi na 157 abinda ake nufi da ya tabahan nasu ya tafahar fi sha'aniha au fi bina'iha mutane za su rika yin takama ta wajen ginin masallatai ko kuma ta wajen wato yanayin masallatan nasu ya'ani ya tafakharu kullu ahadin bi masjidihi kowa zai rika takama da masallacinsa yana alfahari da masallacinsa wa yaqulu yana cewa masjidi arfa'u masallaci na yafi girma aw azyanu ko masallaci na yafi kwalliya aw awsa'u ko masallaci na yafi fadi aw ahsanu ko masallaci na yafi kyau suna faɗa riya'an wa sum'atan ah, wajtilaban lil midha suna faɗi ne saboda riya da kuma faɗan aikin alkhairi da suka yi saboda neman ayaba musu akwai malamin da ake kiransa al-imam abul abbas ahmad bin hussein ibn raslan ibn raslan yana cikin malaman farko waɗanda suka yi sharhin sunan abi dawud ibn raslan ya rasu a kudus hijira na da shekara 844 shekarunsa 591 rabuwansa da duniya yanzu Allah maɗaukake ya masa rahama yana da sharhi na sunan abidawo ya ce hazal hadis wannan hadisin na anas bin malik Allah ya ƙara masa yarda fihi mu'jizatun zahiratun li sallallahu alaihi wasallam amma sayaqa'u ba'dahu wannan hadisi akwai mu'ujiza tattare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana daga nau'in mu'ujizar manzon Allah saboda annabi ya ba da labarin abin da zai auku a bayan ya tafi sai ce kuma gashi abin nan ya riga ya auku fa inna tazwiqal masajid qawata masallatai wal mubahatu da yin alfahari da masallatai bi zakharafatiha ta kwalliyan da aka yi wa masallatan kasura min muluki wal umara fi hadha wannan abu ne da ya yawaita ga sarakuna da shugabanni a wannan zamani inji wannan malami shekararsa 591 da mutuwa yanzu kusan shekara 600 rabuwansa da duniya amma yake cewa a zamaninsa wannan abin da annabi ya faɗa ya yawaita sarakuna domin kamar zamanin da za ka samu sarki yana gina uh, masallaci a kofar gidansa to za ka samu kamar yadda sarki yake ƙoƙari ya ga ya gina babban fada haka kuma yake nuna yake ƙoƙari ya ga masallacinsa yana da girma yana da kwalliya don haka abin alfahari ne yana cewa a zamaninsa a birnin alkahira ta Misira, wa sham da siriya wa baitul maqdis za ka samu duka shugabanni suna haka ta ina suke samun kudin da suke kawata masallatan ya ce bi akhzihim amwalan nasi zulman suna karban dukiyar talakawa ta hanyar murdiya wa imaratihim bihal madaris ala shakin badi sannan su raya makarantu masallatai akan siffofi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatarwa akai nas'alullaha salamata wal afiya hadisi na gaba وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karɓo hadisin nan daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya ce manzon Allah ya ce ma umirtu bi tashyidil masajid ni ba a umarce ni in dankare ginin masallatai ba akwai bambanci da na gina gida da kuma na shirga ginin gida ko na dankara ginin gida akwai bambanci to ko da larabci haka ne hadithun akharajahu abu dawud al abu dawud ya fitar da shi yana kitabu salat babun fi il masajid hadithun 448 ce wasu hahaku ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta wannan hadisi a littafin sa sahihu ibn hibban kitabu salati babu masajid zikirul illati allati min ajliha kuriha ah, tashidul masajid hadisi na 649 haka muhammad nasiruddin al-albani shi ma ya inganta hadisin a sahihu sunan abi dawud hadisin 447 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 5550 wannan hadisin ba iyakansa ba kenan ibn hajar ya datse shi in ka duba kitabun musannaf na alhafiz hafiz yana kitabu salati babu tazyinil masajid wal masjid hadisi na 4984 hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce ƙalan biyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ma umirtu bi tashyidil masajid ni ba a umarce ni in shirga ginin masallatai ba sai abdullahi bin abbas ya ce amma wallahi na rantse da allah latu zakharifunnaha lallai kuɗin nan sai kun kawata ginin masallacin kama zakharafatul Yahudu wan nasara kamar yanda kristoci da ah, da yahudawa suka kawata wuraren ibadansu wannan shine tamamul hadis amma ibn hajar ya datse iyakar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo ƙarin maganar da abdullahi bin abbas ya faɗa ba bayan kawo hadisin abdullahi bin abbas sai da ya rantse da allah ya ce wallahi latu zakharifunnaha na rantse da allah sai kun ƙawata ginin masallatan kamar yadda manzon allah ya hana shi ba a umarce shi yayi ba amma ku za ku yi hadisin yana al-musannaf libna eh, abi shayba kitabu salati fi zinatil masajid wa ma ja'a fiha hadisi na 328 wa huwa mawqufun anhu hadisin ya tsaya ga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya kawo hadisin ya rataya shi bi sigatil jazmi yana kitabu salati babu bunyanul masjid kafin hadisi na 446 a sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya kawo bayanin Abdullah ibn Abbas din wanda yake cikin bulugul maram wanda al'imam abu dawud ya sadar da isnadin hadisin shi ya sa ibn hajjar ya kawo wannan riwaya a littafin bulogun Mara, riwayar al'imam abu dawud saboda isnadin sama usulun hadisi na 448 in ka duba fathul bari sharhin sahihul bukhari a mujallar na farko shafin 539 abdullahi bin abbas ya rawaito hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umirtu bi tashyidil masajid ni ba a umarce ni da shirga ginin masallatai ba da dankare ginin masallatai kalma ta tashyidu in ka duba an-nihayat fi garib al-hadith wal athar littafin ibn al-asir a mujalladi na biyu shafi na 517 kamar yanda yazo a sharh sunna littafin al-imam al-bagwi A mujallar na biyu shafin 349 al'imamul bagawi yana cewa al-muradu min at-tashyidi kalmar at-tashyidu wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ita ma umirtu bi tashyidil masajid kalma ta at ma'ananta raf'ul bina'i wata tatwiluhu a tsaga gini ayi gini da tsawo wannan shi ake kira at na aka ce wane ya shirga gini ya yi babban gini ko ya dankara gida kaga yana nuna ba karamin gida ba ne ko da larabci akwai bambanci wannan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul nisa'i ayata 78 yana cewa aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada walau kuntum fi burujin mushayyada allati tuwila bina'uha wato Allah yana cewa duk inda kuke mutuwa za ta riske ku ko da kuna cikin benaye waɗanda aka shirga gininsu benaye da aka yi ginin su da tsawo shine burujin mushayyada don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umirtu bi tashidil masajid ni ba amin umarni wato in yi gini mai tsawo ba in yi gini mai girma ba a yi min umarni in kawata ginin ba in ka ɗauki fassaran abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya fassara kalmar at da kalmar uh, da yake cewa la tuzakhrifunha az-zakhrafa abinda ake kira az-zakhrafa qawata gini shine an-nuqush ayi zane a jikin gini wa tasihibul hitan wa tamwihuha biz katangar masallaci ya zama an shafa masa zinari an masa zane an man rubutu in ka duba jami'ul usul a mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da tara haka kuma aunul ma'abud a mujallar na biyu shafi na tamanin da uku al'imam hamdu bin muhammad al-khattabi mai sharhin sunan abi dawud al'imam al-khattabi ya ce ma'ana ƙaunihi la tu zakarifunnaha abdullahi bin abbas ya ce na rantse da Allah sai kun kawata ginin masallatan abinda manzon Allah ya ce shi ba a masa umarni yayi ba ma'anarsa la tuzayyinunha lalle za ku kawata ginin masallatai aslu zukhruf az-zahab abinda ake cewa az-zukhruf da larabci shine zinari wanda aka narka ake rubutu da shi wanda shi ake kira az-zukhruf wanda Abdullah ibn Abbas ya amfani da ita wannan kalma wato abinda ake nufi za a narka zinari ku rika rubutu da zinaran kuna yin zane a jikin masallatai ah, bi zahabi wa nahawhi wa minhu qawluhum shi yasa da larabci akan ce zakarafar rajulu kalamahu mutumin ya kawata maganarsa me ake nufi zayyanahu bil batil mutumin ya kawata maganarsa da ƙarya kalmata az-zukhruf ma'ananta at-tazyin za a kawata ginin masallaci ta zane-zane da rubuce-rubuce da kuma amfani da zinari da sauransu ah, wal ma'ana al-imam ya ce abinda yake nufi shine Inna yahuda wan nasara yahudawa da Kiristoci. yahudawa da Kiristoci waɗannan su riga ah, addininsu ya riga zuwa kafin da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kafin manzon Allah ya taho duniya dama akwai yahudanci akwai kristanci to waɗannan mabiya addinan inna ma zakaraful masajida inna ma harrafu wa baddalu alimamul imam al-khattabi yace daga lokacin da suka fara kawata wuraren ibadansu, su daga lokacin da suka canza maganar Allah suka bar aiki da dokokin Allah tarakul amala bima fi kutubihim sun bar aiki da abin da ke cikin littafansu, ya za a yi su jawo hankalin mutane zuwa ga addinin to bari a yi wa wurin ibadan ado saboda haka sai aka dinga yin kwalliya ma wuraren ibada al-imam al-khattabi yace abinda abdullahi bin abbas yake nufi fa tasiru na ila misli haliha ku musulmai kuma za ku kai ga irin halin wadancan idza talaftum ad-dunya bid-dini idan aka wayi gari kuna neman addini da eh, eh, duniya da addininku kuna neman duniya da addininku idan kuna neman duniya da addinin ku to za a waye gari kun bar aiki da littafi kun koma mai da hankali ga ginin wuraren ibada wa taraktumul ikhlasa fil amal kun bar ikhlasi wajen aiki ba ikhlasi bane abin la'akari wani irin gini muka yi wa masallacin mu wa sara amrukum ila al mura'ati bil masajid al'amarin ku sai ya koma riya game da masallatai wal mubahati fi tashyidiha ku rika takama ta wajen ginin su wata tazyiniha da kwalliyan su kama zakarafatul yahudu wa nasara kamar yanda yahudawa da nasara suka dinga kawata wuraren ibadarsu aliyu alqari yace wa haza bid'atun kawata masallaci bid'a ne li'annahu lam yaf'alhu alaihi salam saboda manzon Allah bai aikata shi ba wa fihi muwafaqatu ahli alkitab eh, hakan yin hakan yana zama dacewa da ainihin al'adar ahlul kitabi don haka kalmata az-zukhruf ma'ananta an-nuqush wa at-tasawir biz-zahab in ka duba an-nihayatu fi garib al-hadith wal athar abinda ake nufi da az-zukhruf maganar Abdullah ibn Abbas shine a ƙawata gini ta zane-zane da yin hoto da shafa masa zinari hadisi na gaba wa an anas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga anas Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yace uribat alayya ujuru ummati an bijiro min ladan al'ummata an bijiro min ladan al'ummata wato an nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam yanayin ladan musulmai mabiyan shi uridat alayya ujuru ummati hatta alqazatu hatta haki yukhrijuha ar-rajul min masjid wanda mutum ya fita daga masallaci sai da aka nuna min inji annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito hadisin yana kitabu salati babun fi kansil masjid hadisi na 4619 wa tirmizi da kuma al-imam tirmizi yana kitabu fada'ilul qur'an hadisi na 2916 ibnu hajar yace wastaghrabahu al-imam tirmizi yace hadisin bako ne shine istagraba abinda al-imam tirmizi yace shine haza hadisun garibun wannan hadisin bako ne la na'rifuhu illa min hadha al-wajhi ba mu san hadisin nan ba sai ta wannan fuskar isnadin wa zakartu bihi muhammad ibn isma'il al-imamu ya ce wannan hadisin na tambayi al-imamu shi ne muhammad bin isma'il na tambayi al-imamu bukhari mun yi bita game da isnadin wannan hadisi falam arifuhu shi ma kansa al-imamu bukhari bai san wannan hadisin ba wastagrabahu al-imamu bukhari ya nuna cewa hadisin ba ko ne kaga ya nuna kenan hadisin bai inganta ba wannan kalma ta istagrabahu kalma ce da take nuna hadisin yana da rauni amma duk da haka ya kawo hadisin saboda cewarsa wasu hahaku ibn Khuzaima ibn Khuzaima ya inganta hadisin yana kitabu salati a littafin sahihu ibn Khuzaima babu fadlu ikhrajil qaza min al masjid hadisi na 2297 hadisin yana da tsawo ya kawo rabin sa ne karshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uridat alayya zunubu ummati kuma an nuna min zunuban al'ummata kamar yadda aka nuna min ladansu falam ara zamban ban ga wani zunubi a'azamu wanda fi girma falam ara zamban a'azama min suratin min alquran aw ayatin utiyaha rajulun mutumin da aka bashi damar haddan wata sura ta alqur'ani ko wata aya sun manafiyaha daga baya ya manta wannan sura ko ya manta wannan aya ban ga zunubin da ya fi girma a wajen Allah fiye da na wannan mutumin ba wanda ya taba haddan wata sura ta alkur'ani daga baya ya manta wanda ya taba haddan wata aya ta alkur'ani daga baya ya manta ban ga zunubi wanda ya girma irin na wannan mutumin ba Karshen hadisin kenan don haka hadisin bai inganta ba babu shakka kamar yadda al'imamu turmizi ya faɗa ya yi bitan hadisin isnadinsa tare da alimam imam al-Bukhari amma al al-Bukhari shi ma yace hadisin bako ne wato cewar bako ne ba a san shi ba cikin hadisai da suka shahara daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka Muhammad Nasiruddin al-Albani yake cewa hadisin da'ifun ne bai inganta ba in ka duba da'iful Jami' as hadisi na 3700 da kuma da'ifut targhib wa tarhib hadisi na 184 amma hadisin uh, ma'anarsa ta inganta ma'anarsa wato shine falalan mutum ya tsaftace masallaci akwai falala ga wanda ke gyara masallaci wanda yake hidimar masallaci wannan ya dace da wasu hadisai ingantattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma nassin hadisin babu shakka bai inganta daga manzon Allah ba al-imam ash-shawkani a littafin Nailul al-awtar a mujallad nabi shafi na 159 yace ƙala a lugha masana harshen larabci suna cewa alqaza fil aini wash-sharabi mimma yasqutu fihi abinda ake nufi da alqaza alqaza hatal alqazatu an nuna min ladan al'ummata har haki mai ake nufi da haki haki wato ne wani abu da ya fada a idonka ko ya fada a cikin abincin da kake sha to kalma ta haki kalma ce da wato ake nufin wani abu da ya shigo wanda bai dace yana gurin ba ciyawa ce ƙura ne sauransu sun mastu umila fi kulli sha'in ya ka'u fil baiti wa gairi saboda haka daga baya larabawa suna amfani da wannan kalma ta alqazat duk wani baƙon abu da ya shigo wurin da bai dace a same shi a gun sai a ce mar alqazatu wato kamar kazanta a cikin masallaci a samu ciyawa a masallaci kaga ai ba ba bane wannan shi ake ce mar haki an samu haki cikin masallaci a samu ƙura a masallaci ba ba bane wa in kana yasiran ko da kaɗan ne duk wani abin da aka same shi a cikin gini aka kawar da shi da larabci ana kiransa alkazat ya ce ƙala ibn raslan a sharhin wannan hadisi a sunan abi yana cewa fihi targibun fi tanzifin masajid wannan hadisi yana kwadaitar da mu tsaftace masallatai duk da cewa hadisin lafazinsa bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ma'anarsa ta inganta yana kwadaitar da mu tsaftace masallatai mimma ya hasulu fiha min alqumamatil qalila wato shara da ake samu kadan a cikin masallaci a kauda shi annaha tuktabu fi ujurihim ana rubuta wannan a cikin ladan mutun a ranar tashin kiyama zai samu falala mai yawa babu shakka hidimar masallaci abu ne mai lada mai yawan gaske yana bukatan bayani mai tsawo wanda a takaice malamai na cewa duk mutumin da yake hidimar masallaci baya taba haduwa da bala'i mai gigita shi a rayuwarsa duk wanda ke hidimar masallaci baya taba haduwa da wani bala'in da zai gigita shi a rayuwarsa don haka babban kariya ce ga mutum a same shi yana hidimar masallacin Allah subhanahu wataala wato urabu ala nabiyihim ladan ayyukan mu ana nuna su ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza kutiba hadha alqalil eh, ibn raslan yace to idan kuwa ciyawar da ka cire daga masallaci ka fitar da ita ko wani tsinke ka gani ka ɗauke ka fitar da shi ko kura akan darduma ka kakkade wannan ɗan karamin aikin an nuna wa annabi ibn raslan yace to fa kaifa bil kabir ina kuma babban aikin da kake yi a duniya kaga shi ma ana nunawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'radu min babin min babil aula waɗannan hadisai da muka karanta suna nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawatarwa game da ginin masallaci yayi tsawatarwa game da ginin masallaci kada a kawata ginin masallaci akan haka malaman suna fahimtar su ta zo kashi biyu cewa ƙawata ginin masallaci ba shi da kyau wanda shi ne fahimta ta farko wanda shi ne zahirin hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya sa ibn hajar ya kawo waɗannan hadisan a bulugun marar ya kawo hadisin anas bin malik ya kuma kawo hadisin abdullahi bin abbas hadisin anas bin malik la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid sa'ar ƙarshe na duniya ba za ta tsaya ba sai mutane sun koma takama da masallatai sannan hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma umirtu bi tashyidil masajid ni ba a yi min umarni in shirga ginin masallaci ba waɗannan hadisai ishara ne da ibn hajar yake da cewa yin gini na masallaci da girma ya saba ma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙawata masallaci ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ita ce fahimtar akasarin malaman sunna galibin malaman sunna sun hana suna cewa makaruhi ne a ƙawata masallaci daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta akwai al'imam ibn hajar al'asƙalani shi kansa mai littafin bulugun mara da kuma al'imam shaukani in ka duba nailul autar fi sharhi muntakal akhbar yana cewa yana cewa ƙawata ginin masallaci bid'a ne ƙawata ginin masallaci bid'a ne in ka duba mujallar na biyu shafi na 448 akwai dalilai kamar guda shida waɗanda suke nuna cewa ƙawata ginin masallaci ya kauce masunnar manzon Allah dalili na farko annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai yi ba manzon Allah har ya bar duniya bai kawata ginin masallaci ba har ya bar duniya hakanan sahibinsa sayyidina abubakar ya gama mulkinsa shugabancinsa ya bar duniya hakanan sayyidina umar da manzon Allah da sayyidina abubakar da sayyidina umar matu wa laysa fil masjid masjidi sharafatin wala mihrabin manzon Allah har ya bar duniya masallacinsa ba a yi gininsa mai girma da kuma ado a jikin shi ba haka zamanin sayyidina abubakar da kuma zamanin sayyidina umar kai ko da goshin masallaci babu a zamanin waɗannan sahabbai guda biyu sayyidina abubakar da sayyidina umar al-mihrab la nuqusha wala zakarafa babu rubutu a jikin masallaci babu wani kwalliya babu fenti illa kawai an gina ginin tubali sannan an jinke shi jinka kuma na ga rassan dabino illa iyaka don haka lokacin da aka kawo zamanin sayyidina umar sayyidina umar ya ƙara tsawatarwa akan wato yin ado ma masallatai ya yi umarni a yawaita ginin masallaci saboda ƙarin fadin da addinin musulunci ya samu a zamanin shi amma kuma yana ba da umarni yana cewa a kinnan nasa minal matar ka suturta mutane daga ruwan sama kadai wa iyaka an tuhammira aw tusaffira karka yadda yi wa masallaci fentin ja ko fentin yalo fataftinan nasa bare har ka fitinar da mutane game da ibadarsu wannan yana sahihul bukhari magana sayyidina umar umarnin da yake badawa a lokacin da yake yake umarni cewa a gina masallaci yake cewa kada a yi wa wannan masallacin fenti A fentin ja ko ko fentin yalo kada a yarda a yi in ka duba sahihul bukhari kitabu salati babu Buniyanil masjid yana tarjamar babin tarjama na wannan babi al-imam bukhari ya kawo maganar sayyidina umar kafin hadisi na 446 haka in ka duba littafin al-muhalla littafin ibn hazmi a mujallal na 4 shafin 248 me yasa sayyidina umar yayi wannan umarni kaga zamanin sayyidina abubakar ya rasu masallaci yana ainihin siffar yanda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina umar yayi umarni a gina masallaci amma fa ga ka'ida a kun aka yi wa masallaci kwalliya ko wani ado sayyidina umar yana cewa idan yi wa masallaci zane-zane fentin ja ko yalo ko wani abu fataftinan nasa za ka fitinattar da mutane za ka fitinantar da mutane me ake nufi da zai fitinantar da mutane kamar na umar ya fahimci haka ne ta labarin da ya gabata lokacin da wani da ake kiransa abu jahamin ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar darduma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haukan darduma yana sallah bayan uh, wani lokaci manzon Allah ya ce a mayar da wannan darduma ga shi wanda ya aiko ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa innaha alhatni anifan an salati saboda wannan darduma ta shagaltar da ni game da na wannan yana sahihul bukhari sahihu muslim muttafaqun alai manzon Allah yace darduman ya dauke hankalinsa game da sallah saboda zane-zanen darduman a mai da shi a kawo masa darduman da bashi da wani launi idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai mai da darduma saboda yana da ado to ina ga masallacin da ake sallan kuma ciki darduma ya dauke hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba sharhin wannan hadisin a fathul bari fathul bari a mujallar na farko shafi na 339 ibnu hajar yace wa yahtamilu an yakuna inda umar min zalika ilmun khasun bi hadhihi al-mas'ala ta yiwu sayyidina umar yana da ilimi na musamman game da wannan matsala shi ya sa ya ba da wannan umarni kada a yi wa masallaci ado saboda adon zai ɗauke hankalin mai sallah kuma dama muhimmancin sallah ga musulmi shi ne zama cikin sallan an samu nutsuwa ga mutum sannan an samu tunanin ibadar da yake yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana idan dai hankalinka baya cikin sallah to ladan ka ya kare baka da lada a cikin wannan sallah saboda haka duk abin da zai raba hankalinka da ita sallah ya kamata a kauda shi daga masallaci shi yasa akan darduma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara wannan yasa ibnu hajar yake cewa ba mamaki sayyidina umar a dalilin wannan abu da ya auku ya samu fahimtar cewa masallaci ba wuri bane da ya kamata a samu kwalliya da ado da sauransu tunda darduma kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah ya yace a mai da ita saboda me saboda darduma tana ɗauke hankalinsa wannan shine bayanin ibn battal wanda daga cikin masana ilimin hadisi wanda ibn hajar ya kawo bayanin su a littafin fathul bari yana cewa hadha yadullu ala anna sunna fi bunyanil masjidi alqasd wannan yana nuna cewa sunnar annabi game da ginin masallaci shine a takaita a takaita kada a tsawwala a kashe kuɗi mai yawa saboda ginin masallaci wannan shine ainihin sunnar manzon Allah wa tarkil ta fi tahsinihi kada a tsawwala ta wajen kyautata shi yace faqad kana Umar ma'a kasratil futuhi fi ayyamihi zamanin sayyidina Umar an samu nasaran yaki mai yawa musulmai sun ci nasara a yaƙe-yaƙensu masu yawa wa sa'atin wa sa'atul mali indahu sannan ga dukiya tana zuwa madina dukiya daga sassan duniya kaga kenan a wannan lokaci akwai damar a gina masallaci wanda yafi ginin da yafi kyau a duniya gaba daya amma duk da haka sayyidina Umar ya bada wannan doka yake kar ayi saboda me saboda ita sallah masallaci wurin sallah ne sallar kuma tana da ka'ida dole ne mai sallah hankalinsa ya koma ga sallah idan hankalin mai sallah yana ginin masallaci to sallar banza yake saboda haka kawata ginin masallaci bai dace da sunnar manzon Allah ba wannan dalilin sa sayyidina Umar yake bada wannan umarni sai yace kaman zamanin sayyidina Usman kuma sun makana har sayyidina Umar ya bar duniya har sayyidina Umar ya bar duniya lam yughayyir al-masjid amma kana alayhi sai na'umar umar bai canza masallacin annabi daga yanda yake ba bai canza masallacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa inna muhtaja ila tajdidihi abinda kawai ya bukata shine a jaddada ginin masallacin li anna jaridan nakhli kad nakhira fi ayyamihi saboda ainihin jinkan da aka yi wa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina umar ya riga ya tsufa saboda haka aka canza jinkan amma ba wai an kawata ginin an canza shi daga yadda yake a zamanin manzon Allah ba bayan sayyidina uh, Umar ya rasu sun makana Usman sai sayyidina Usman ya samu shugabanci lokacin sayyidina Usman ya samu shugabanci uh, wal malu fi zamanihi akthar dukiyar da musulmai suka samu a zamanin sayyidina Usman ta fi yawa akan dukiyar da aka samu a zamanin sayyidina Umar fa hassanahu don haka sai sayyidina usman ya kyautata ginin masallaci sa aka yi mai dade aka masa plaster abinda da babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka wannan dabe da aka yi wa masallaci da plaster da aka yi wa masallaci da ƙara fadin sa a sahabbai ba su kyale sayyidina usman ba faqad ankara ba'd sahabati alai sahabbai suka ce a wannan abin da kai fa manzo ya ba duniya bai yi shi ba sayyiduna abubakar bai yi ba sayyiduna umar bai yi ba saboda haka sayyiduna usman sahabbai ba su sallama mar ba abin da ya aikata na canza tsarin ginin ba wai ainihin wato yin ginin ko ƙara faɗinsa ne muhimmi ba ya canza tsarin ginin amma ibn hajar ya kawo wannan bayani a ƙarƙashin wannan hadisi a cikin fathul bari mujallar na farko shafin 338 yana cewa awwalu man zakarfal masajid ko abinda sayyidina usman ya aikata ba wai ya kawata ginin masallacin ne yadda manzon Allah ya hana ba illa dai ya kyautata ginin masallacin akwai bambanci tsakanin an kyautata ginin masallaci da kuma an kawata idan an yi gini kawai wannan an kyautata gini ne amma idan aka ce an kawata fa shine a kawo zinare a mulka a kawo abubuwa na tsada wanda ba lalle sai an sa ba a yi ta sama wannan gini wanda shi ake cewa kawatawa shi sai na usman bai kawata ginin ba ya kyautata ginin ne amma duk da haka sahabbai ba su bar shi ba farkon wanda ya kawata ginin masallaci shine al-walid bin abdulmalik bin marwan alwalid bin abdulmalik bin marwan wanda ya karbi shugabanci bayan rasuwar mahaifinsa shine abdulmalik bin marwan ya samu shugabanci bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara 75 bayan rasuwar manzon Allah da shekara saba'in da biyar a wannan lokaci alwalid bin abdulmalik bin marwan ya karbi shugabanci zamaninsa babu shakka zamani ne da aka samu haɓaka da kuma faɗaɗan musulunci a sassan duniya gaba ɗaya a tarihin banu umayya babu zamanin da aka samu ci gaba irin zamanin shi wannan sarki da ake kiransa alwalid bin abdulmalik bin marwan saboda a zamaninsa musulunci ya ƙara faɗi sai da ya isa ƙasar china kaga musulunci ya isa china bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 75 zuwa bai ma cika shekara 100 ba a zamanin wannan sarki musulunci ya isa china a zamaninsa kuma ya iso uh, asbaniya shine ƙasar spain a zamaninsa musulunci ya isa kasar spain kaga ya kai iyakoki da faransa saboda haka ya shiga daular turawa saboda haka an samu ah, ilimi game da yanda kiristoci suke gina wuraren ibadansu da yahudawa labarai na isowa da maskas musulmai na samun ƙarin fahimta game da tsarin waɗannan addinai to sai wannan sarkin ya sa aka fara ƙawata masallatai a irin tsarin da kiristoci da yahudawa suke yi kaga sai ya tabbata abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam wannan ya auku ne kuma a daidai lokacin da sahabban manzon Allah suka ƙare domin zamanin da ya fara shugabanci hijira na da shekara 86 zamani ne da akasarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga so rasu saboda haka tabi'ai ne suke da eh, shahara na ilimi a wannan lokaci sannan kuma a wannan lokaci ana tsoron masu mulki na banu umayya ana shakkan su don haka malamai da dama sun yi shiru saboda tsoron fitina wannan in ka duba fathul bari zaka gani in ka duba fathul bari za ka ga bayanin da ibn hajar ya kawo game da tarihin ginin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka auna da waɗannan hadisai waɗanda ibn hajar ya kawo a littafin bulugul mara a littafin nailul autar a mujallar nabi shafin 177 ya ce faƙadarawa ibn maja an umar marfu'an hadisi ya zo daga sayyidina umar yana cewa ma a amalu qaumin qattu illa zakhrafu masajidahu babu mutanen da aikinsu zai baci sam face an waye gari suna kawata wuraren ibadarsu kuma wannan haka ne wato da zaran kaga mutane damuwar su ita ce kawata wurin ibada to aikin su ya baci inji sayyidina Umar idan kaga mutane ƙoƙarinsu su shine kawata ba kyautatawa ba mu bambanta tsakanin kalmomin nan kyautata gini da ƙawata gini akwai bambanci kawata gini bayan ginin yana da kyau sannan ana saka masa abin da bai ma dace a samar ba amma a manna masa zinari a samu abubuwa na tsada da kuɗi a ta rubutu ga wanda yake tafiya kasashen duniya ya ga yadda suke yi a ta rubutun ayoyin alkur'ani a jikin ɗaki in ka tafi masallatan madina makka duk haka zaka gani wanda shi ake cewa ƙawatawa a ƙawata gini sai da umar ya ce duk waɗanda suka mai da hankali wajen ƙawata gini to aikinsu ne ya ɓaci kuma dama bayan da za a yi mutum addininsa ya lalace bai samu inda ya raba ba idan addinin mutum ya lalace to zai ƙoƙari ya samu inda ya raba kamar yadda abdullahi bin abbas yake faɗa kuma yadda al'imamul khattabi ya fassara ahlul kitabi sun riga sun rabu da Allah ba sa aiki da littafin to me ya rage ya za a yi su kama hankalin jama'a shine hesi dankara dankaran coci manya a yi musu ado a ciki a kashe kuɗi mai yawa so idan jahili ya shiga wannan tsadan abin da ke cikin wurin sai ɗauki hankalinsa ke sai ɗauka a wurin addini na gaskiya ne alhali an riga an bar addini tuni to duk wanda ya bar Allah zaka samu ya rabe da wani abu saboda yaudara misali idan boka ya rabu da Allah baya aiki da umarnin manzon Allah me ya rage masa yanda zai kama hankalinka sai ya nada rawani mai girma yayi murcici, in ka ganshi sai ka dauka waliyi ne kaga da da rawani zai ja hankalinka amma ya riga ya rabu da Allah galibi masu ta'allaka da rawani ba duka ba akasari zaka samu mutum yana rabewa da rawani idan ya bar Allah saboda addininsa ya riga ya ɓaci inda ya rage ya ja hankalinka shi ne ya baka ya ja hankalinka ta siffar ibada ba ta ainihin aikin ibadan ba Allah ya kare mu a lokacin da sayyidina Usman ya kyautata ginin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sahihu Muslim hadisin yana sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'is salat babu fadl bina'il masajid wal hafi alaiha hadisi na 833 hadisin ubaidullah al-khawlani ubaidullah al-khawlani ya ba da labarin cewa lokacin sayyidina usman lokacin da ya sa aka rusa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka sake sabon gini ya kyautata ginin sahabbai suka yi ta magana an kara ba'abu sahabati alaihi don me yayi irin ginin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba sai na usman yi hudu ba yana sahihu muslim sai na usman ya ce musu innakum qad aksartum kun yawaita magana akan abin da na aikata to abin da na aikata na kyautata gini bai saba ma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba inji sayyidina usman ce saboda سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزون الله yana cewa man bana lillahi masjidan wanda ya gina wurin ibada domin Allah yabtagi bihi wajha Allah indi yana neman yardan Allah ne ta dalilin wannan gini bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai masa gini a gidan aljanna Allah zai gina masa gida a cikin aljanna naji annabi ya faɗi wannan kaga ya wanda shi yake nuna maka abinda sayyidina Usman ya aikata ba kawata gini bane ya kyautata gini ne saboda yayi aiki da wannan hadisi man bana da ya aikata albina'u ne ba at-tashyidu bane wanda yayi ginin masallaci domin Allah to ga abinda Allah zai masa wanda in ka duba littafan tarihi na Madina zaka ga bayanin yadda sayyidina Usman yayi da kuma irin jawabin da yayi masahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam littafan tarihi na madina babu kamar wafa'ul wafa'i bi akbaril mustafa wafa'ul wafa'i bi akbaril mustafa tarihi na madina littafin al-imam samhudi mujallad na biyu shafi na 355 saboda haka abinda sai na usman yayi malaman sunna kaf sun ce ba kawata gini ba ne. ya kyautata ginin masallaci ne amma duk da haka sahabbai ba su kyale shi a kai ba Anas bin Malik yana cewa ya tabahuna biha kuma la ha illa kalila wannan ma yana cikin ta'alikin al bukhari mutane za su yi ta kawata ginin masallatai sannan ba za su raye masallatan ba face dan kadan ka duba kitabu salati babu bunyanul masjid hadisi na 446 wanda ibn hajar al-asqalani yake cewa hadisin mausul a littafin fathul bari mujallar na farko shafin 539 wato hadisin yana musnadul imam abi ya'la kitabul masjid babun fil ladina yatabahuna yatabahawda bil masjid hadisin 212 kuma hadisin babu shakka ya tabbata daga Anas bin Malik sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu ibn Khuzaima kitabu salati juma'a wa abwab fadl al masajid wa bina'iha hadisi na 2260 Anas bin Malik yana cewa wanda ya rawaito hadisin farko hadisin da muka yi magana a kai la taqumu sa'a hatta yatabaha an-nasu bil masjid masajid sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai mutane sun koma alfahari da masallatai shine Anas bin Malik yace yatabahawna biha mutane za su yi ta takama da ginin masallatai sun la ya'muruna ha illa qalila sannan ba za su raye masallatan ba face dan kadan suna alfahari da suna da babban masallaci amma masallacin ba raya shi wannan alama ce ta tashin kiyama nas'alu Allah salamata wal afiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al dalili na biyu wanda malaman sunna suke cewa yin kwalliya wa masallaci bai dace da sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda an samu bayanin sahabbai baya ga waɗannan hadisai da muka karanta a littafin bulugul maram misalin su shine hadisin abdullah bin umar wanda yake cewa nuhina au nahana an nusalli fi masjidin musharrafin an hana mu mu ma yi sallah a masallacin da aka dankara gininsa in ji abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam musharrafin wanda aka gina shi da tudu yana littafin al-musannaf littafin ibn abi shayba kitabu salat fi zinatil masajid wa ma jaa fiha hadisi na 328 an hana sahabbai in ji abdullahi bin umar akwai hadisin babu shakka wanda yake cewa ubnul masajida wattakhizuha jamma ku gina masallatai ku rike su wato marasa tudu kada masallatan ku su zama masu tudu yana cikin al-musannaf na ibnu abi shayba amma malaman hadisi suna cewa hadisin yana da rauni hadisin da yake cewa kada a gina masallaci da tudu ubnul masajida wattakhizuha jamma wattakhizuha jamma yani allati la shurafa laha la shurafa laha kamar yadda yazo a lisanul arab mujalladi na uku shafin 204 masallatan da ba su da tudu wannan ya zo cikin umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hadisin abdullahi bin umar hadisin yana da rauni kamar yadda yazo a silsilatu da'ifa hadisi na 1674 da kuma as-samarul mustatab a mujallar na farko shafi na 463 to amma akwai hadisin abu darda'i akwai hadisin abu dardai wanda shi ma yana nuna tsawatar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana cewa idza hallaytum masahifakum idan kuka dinga yi maƙur'anan ku kwalliya wa zakaraftum wa zakaraftum kuka dinga yi wa masallatanku ado faddamaru alaikum manzo Allah yace halaka ta tabbata a kanku. wannan hadisin riwaya ta abu dardai kaga shi ma yana nuna akwai tsawatarwa game da yi ma alƙur'ani ado ko kuma yi wa masallacin Allah kwalliya yi ma alƙur'ani ado ko yi ma masallacin Allah kwalliya wanda kuma abu ne wanda yake ya shahara na sani don bai rubuta alƙur'ani ya san akwai kwalliya da yake yi ma alƙur'ani za a yi zane a kawo tawada mai launi daban-daban a yi wa alƙur'anin kwalliya wanda ne abin da manzon Allah ya hana haka masallacin a masa ado a yi zane-zane manzo Allah ya ce idan kun yi to halaka ta tabbata a kanku wannan hadisin yana yana yana da tsawatarwa kuma hadisi ne hasanun hadisi ne hasanun yana da kyau in ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 585 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 351 uh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace faddamaru alaikum halaka ta tabbata a kanku idan kuka koma yi ma alqur'ani kwalliya kuka koma yi wa masallatai kwalliya wato wannan idan ka ɗauka addu'a ce annabi yayi to babu shakka addu'a ce mai tsanani saboda addu'ar manzon Allah Allah bai kin karba idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a to Allah yana karɓa. wannan shine fassaran aya ta 63 ta suratul nur la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku dauki addu'ar annabi a tsakankaninku kamar addu'a da kuke yi ne ku ya wannan fassara ta biyu kenan wacce malaman sunna suka yi in ka zo tafsirin ibnu kathir na ita wannan aya wato la ta'taqidu anna du'a'ahu ala ghairihi ka du'a'i ghairihi kar ku dauka idan annabi yayi addu'a addu'ar annabi tana kamar addu'an da kowannen ku yake yi zaka yi addu'a ba amsa ba fa inna du'a'ahu mustajabun shi addu'ar annabi ana karba don haka fahzaru an yad'u alaikum fatahliku ku yi hattara kada manzon Allah ya muku addu'a idan ya muku addu'a za ku halaka to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yana cewa idan kuka koma yi maƙur'ananku kwalliya masallatanku ana musu ado ana zane-zane faddamaru alaiku to halaka ta tabbata a kanku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda za a canza manufar ainihin da ya kawo alkur'ani da kuma manufar da ya karantar da mu gina masallaci an koma yi wa masallaci ado da kuma littafin alkur'ani waɗannan hadisai babu shakka malamai suna suna la'akari da su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan addu'a ya gwada cewa yi ma masallaci kwalliya abu ne wanda bai dace da sunnarsa ba sannan dalili na uku shine bayanin da muka yi cewa idan aka yi wa masallaci kwalliya yana ɗauki hankalin mai sallah yana raba shi da alkhushu tawali'u da ake nema a samu ga mutane lokacin da suke sallah za a rasa wannan tawali'u kuma in ka dubi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga ishara da yayi ta mana game da muhimmancin tawali'u a sallah muhimmancin tawali'u a sallah kana sallah a same ka da nutsuwa hankalinka yana la'akari da abin da kake faɗa misali akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ka'aba ya shiga ɗakin ka'aba waɗanda suke kulawa da ka'aba zuriyan usman bin talha ne zuriyan usman bin talha tun a zamanin jahiliya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci aka samu fathu makka ya kyale musu ci gaba da kulawa da ka'aba lokacin da mazan Allah ya shiga ɗakin ka'aba sai ya ga ƙaho biyu na ragon layya a rataye a cikin ɗakin ka'aba ƙaho guda biyu na ba layya ba ragon da aka fanshi ɗan annabi ibrahim alaihissalam ragon da aka fanshi ɗan annabi ibrahim alaihissalam to wannan rago ƙahonsa yana cikin ɗakin ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya fita sai ya aika mashi usman bin talha ya ce masa inni kuntu ra'aitu qarnayil kabshi lokacin da na shiga ɗakin ka'aba na ga ƙaho biyu ɗin nan na wannan rago da kaltun lokacin da shiga ɗakin ka'aba fa da an amuraka an tuhammiraha na manta in maka umarni ka rufe wannan fa fahammir huma don haka yanzu nake aiko maka wannan umarni ka rufe waɗannan ƙaho guda biyu abin da ya sa ce ka rufe fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yashghalu al musalli bai kamata a samu wani abu a cikin ka'aba wanda zai dauki hankalin mai sallah ba inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ya gaya masa dalilin da yasa yace a rufe waɗannan kahon ragon guda biyu saboda kada a samu wani abu da zai dauki hankalin mai sallah a cikin ɗakin ka'aba ah, shi ne wanda ya rawaito hadisin yake cewa lam ya zalƙarnar kabshi baiti hatta taraka baitu fahtaraka waɗannan kaho na ragon ba su bushe ba suna cikin ɗakin ka'aba har sai da aka samu wani zamani wanda ka'aba ta samu gobara a dalilin gobaran kahon nan dukansu suka kone wannan yana cikin ah, al-musnadul imam ahmad ah, mujallar na biyar shafin 380 kuma albani ya ce hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2504 da sahihu sunan abi dawud hadisi na 1786 wanda a dalilin haka ibnu kasir a littafin tafsirin suratu safat aya ta 101 suratu safat aya ta 101 inda Allah yake magana game da tarihin annabi ibrahim alaihi salam uh, lokacin da Allah ke cewa fa basharnahu bi gulamin halim mun yi wa annabi ibrahim albishir zai samu yaro mai haƙuri waye wannan yaron an samu saɓani tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shin wani yaro ne wanda annabi ibrahim ya yi ƙoƙarin yanka shi wanda allah ya fanshe shi wafadainahu bi zibhin azim wanda allah ya fanshi wannan yaron da wani abin yanka mai girma aka kawo rago daga gidan aljanna aka fanshi wannan yaro shin annabi Ismail ne ko ko annabi Ishaq hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu sabani game da ainihin yaron da aka fanshe shi da wannan rahu shine ibnu kasira yace to tun da gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ka'aba ya taras da ƙaho guda biyu kaga haza dalilin mustaqillun ala anna zabiha isma'il wannan dalili ne wato mai tabbatar da cewa yaron annabi ibrahim da aka yi ƙoƙarin yanka shi shine annabi isma'il alaihi salam fa inna quraishan tawarasu qarnayil kabash alladhi fada bihi ibrahim khalfan an salafin saboda larabawa suka dinga gadon kahon wannan rago tun daga zamanin annabi isma'il ana gadon kafan wannan rago ana aje shi a ɗakin ka'aba har zuwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga da a ce ba gaskiya ba ne babu shakka da manzon Allah zai ce fitar da waɗannan kahon guda biyu daga ɗakin ka'aba amma manzon Allah bai ce a fitar ba sai ya ce ka rufe kahon saboda kada ya ɗauke hankalin mai sallah ka rufe kafon don kada ya ɗauki hankalin mai sallah shi ne ibn kasir ya ce wannan dalili ne da yake nuna cewa annabi ismail alaihissalam shi ne ɗan annabi ibrahim wanda aka yi ƙoƙarin a yanka shi allah ya fashe shi in ka duba littafin al'imamu suyuti alhawi lil fatawi a mujallar na farko shafin 471 shi ma ya yi magana a kai yana cewa annabi isma'il shine yaron annabi ibrahim alaihi wanda aka yi nufin za a yanka kuma allah ya fanshe shi wannan ita ce fahimtar sayyiduna ali abdullahi bin umar abu huraira abu tufail sa'id ibn jubair al-imam mujahid al-imam sha'abi yusuf bin mihran al-hasan al-basri yace da muhammad bin ka'ab al-qurabi sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib da abu ja'far al-baqir da kuma abu salih al rabiu bin anas al-imam al-kalbi abu Amri, bin al-ala'i da al-imam ahmad bin hanbal da ma wasu malamai magabata yana cewa akasarin sahabban manzon Allah da tabi'ai wannan ita ce fahimtar su kaga anan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata ishara gare mu lokacin da ya shiga ɗakin Ka'aba ya ga wannan kafa ya ce a rufe sai ya ce a rufe mahallu shahid lafazin da manzon Allah ya faɗa fa hula, la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yashghalu musalli bai kamata a samu wani abu a cikin Ka'aba wanda zai ɗauki hankalin mai sallah wannan shine abin lura tunda bai kamata a samu wani abu annabi ya ce shay'un ko menene bai kamata a same shi wanda zai ɗauki hankalin mai sallah ba wannan akan haka malamai suka gina dukkan wani hukunci akan duk wani abin da zai iya ɗauke hankalin mai sallah a cikin masallaci bai dace ba saboda manzon Allah ya haɗe maganarsa ya haɗe maganarsa yake layan bagi, an yakuna fil baiti shay'un shay'un yashghalu musalli ko menene wanda zai ɗauke hankalin mai sallah bai kamata a same shi ba wanda yasa kaga malamai na bada fatawa duk wani abu in ma za a sa shi a masallaci to kare zama goshin masallacin saboda me kada a taka wannan maganar ta manzon Allah saboda idan mutum yana sallah mafi sauki in ya daga idan sai kalli gaba to gaban nan da zai kalla ya zama kada wajen rubuta sanarwar ku ya zama yana goshin masallaci la kaga kenan directly kamar yana dauke me hankalin mai sallah wannan in ka duba duk fatawar malaman sunna haka zaka tara suna yi saboda la'akari da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa baya ga cewar akwai lokacin da manzon Allah yake sallah a ɗakin Aisha Allah ya ƙara mata yarda yana ce mata amiti an mi miki haza suturar da Aisha ta saka wanda mata ke ado da shi a raba gado da labule manzon Allah yake cewa cire wannan sutura saboda me fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ribu li fi salati zane-zanen da ke jiki yana ta bijiro min idan ina sallah al'imamu ahmad ya kawo hadisin da al'imamu bukhari musamman ma al'imamu bukhari ya yi hadisin babi yana cewa babun in sallafi saubin musallabin Autasawira, tasawira hal tafsudu salatuhu babin da al'imamu bukhari ya yi idan mutum ya yi sallah ya zama a jikin kayansa akwai zane ko akwai cross shin sallar mutum tana ɓaci ko ko ba ta ɓaci wa mayun ha an zalika al'imamu shaukani ya yi magana a kai yana cewa alhadisu ya dullo ala karahati salati fil amkina allati fiha tasawir wannan tsawatar wanda annabi ya yi ma Aisha cewa ta kawar da wannan labulan wanda ya zama akwai zane-zane a jiki ishara ce da take nuna cewa babu kyau mutum yayi sallah a wurin da ya zama akwai zane-zane akwai hotuna to bare ga wanda ma zai dankara hotunan a cikin masallacin a masallacin zai kawo hotuna a karatayawa wanda manzo Allah yake cewa amiti anni qiramaki haza kawar da wannan sutura gare ni saboda me saboda yana dauke hankali na idan ina sallah to idan kuma ya zama a masallacin an saka hotuna fa kaga magana ta kare batun manzon Allah an riga an yi jifa da shi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya tsawatar ba a yi la'akari da shi ba saboda haka malamai suke cewa babu kyau idan ma masallaci akwai zane-zanen to sallah a gurin ma makaruhi ne in ji al'imamu shaukari alhadisu ya dullo ala karahati salati fil amkinatin latifi ha tasawiru duk wurin da ya zama akwai hoto a ciki to sallah a gurin makaruhi ne bai da kyau ko ina ne yace wa qad taqaddama karahatu zakhrafatil masajid wa tasawir naw'un min zalika wa qad taqaddama aidan al kalam على الثياب التي فيها تصاوير ودل الحديث ايضا على ان صلاه لا تفسد بذلك wannan hadisin yana nuna cewa don kai sallah a gurin da ya zama akwai hoto sallan ka bata baci ba me hujja saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha ki kawar da wannan kyallan saboda zanen jikinsa bai gushe ba yana ta bijiro min ina sallah kaga annabi bai take sallan ba ai tunda bai take sallan ba kuma yayi sallah a wurin sannan akwai zanen kaga ya gwada cewa sallah a gurin ba ta baci saboda akwai zane amma bai kamata a yi sallah a gurin ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da Aisha akai dalili na hudu wato ƙawata ginin masallaci yana daga nau'i na almubazzaranci shi ne farfal amwal ala tarfi mubahati akwai littafin da littafai da aka rubuta na alamomin tashin kiyama da yawa amma daga cikinsu babu shakka littafi mafi kyau daga cikin littafai mafi kyau ne littafin a shek yusuf alwabil sunansa ashiratu sa'a littafi ne da ya rubuta game da alamomin tashin kiyama bisa hujjan ayoyin alkur'ani da hadisan annabi muhammad da bayanin sahabbai da tabi'ai hujjoji ingantattu ya rubuta yanda zai kawar maka da dukkan wata shakka bayan ya kawo wannan wannan yana daga cikin alamomin tashin kiyama shine ka samu masallatanmu ana musu zane ana rubutu ana ado ana kwalliya sai ya ce rahimallahu umar allah ka yi rahama ga sayyidina umar da ya faɗi haka domin sai na umar yana shugabanci ya ba da umarni a yi ta gina masallatai amma ga tsarin ginin sai da ya ba su formula na ginin masallacin sai na umar sai da ya gaya musu ga yanda za a yi ginin masallacin a kinnan nasa ka tabbata ka suturta mutane yadda mutum zai sallar ruwa bai sauko mar ba mutum zai sallar kura bai shigo gare shi ba a dai gina wuri na ibada illa iyaka amma kwalliya da fenti da ado da waye ba naka ba sidna umar ya faɗa kuma har ba duniya haka akai duk da cewa zamaninsa akwai dukiya fa inna an-nas lam ya'khudhu bi wasiyatihi yace mutane ba su dauki wasiyar sayyidina umar ba sayyidina umar shugaba ne daga cikin shugabannin musulmai na farko ga ka'idar da ya aje amma shugabanni da suka biyo bayansa ba su dauki ainihin sa ba walam yaktasiru ala at-tahmir wa at-tasfir ba ma fentin masallaci ba ne wanda abu ne mai sauki bal ta'addu zalika ila naqshil masajid bayan an gina masallacin sai an zane jikinsa ai masa zane kama yunqashu saw yanda kasan ake masu tura zane da ado wa tubahil eh, tabahal muluku wal khulafa fi bina'il masajid sarakuna masu mulki suna ta alfahari ta wajen ginin masallaci wa tazwiqiha da yima masallatai kwalliya hatta a tafi zalika bil ajab har dai suka yi abubuwan mamaki da dama sai ce wala shakka anna zakara fatal masajid alama ala tarfi wa tabzir kawata ginin masallaci alama ce da take nuna almubazzaranci rashin aiki da dukiya ta inda ya dace in ba ku misali da ka'aba a yanzu saudiya ana kokari wajen hidimar masallaci amma wannan tsawatarwar annabi ba a yi la'akari da shi ba misali shine agogon da yake jikin ka'aba a yanzu agogon da yake jikin ka'aba a yanzu wanda wannan agogo a duniya yanzu babu agogo eh, wanda ake kira dogon agogo shine wanda aka gina eh, aka sa shi akan wani bene babu ginin da yake da tsawo kamar sa sannan babu hotel da yake da tsawo a duniya kamar sa saboda kana kilomita 30 zaka hange shi kafin ka iso Ka'aba kafin ka iso Makka tsakaninka da maka kilomita talatin za ka hangi wannan agogon kuma an tsara shi an kashe kudi jamusawa suka yi aikinsa an kashe akalla biliyan dala ba naira ba idan ana magana naira ka ce kudin kaɗan ne dala biliyan ba miliyan ba dala biliyan 23 wajen ginin wannan agogo kafin a gama shi wanda tabbas da a ce wannan kudin biliyan 23 dala biliyan 23 da a ce za a sarrafa wannan kuɗi wajen da'awa kawai ga kafirai a afirka wallahi sai ya girgiza fadan vatican saboda kuɗin ba kaɗan ba yana da yawa kuɗin da yana da ɗimbin yawa sannan ba shi da wata fa'ida mai ce ke fa'idarsa muna wani zamani wanda lokaci ba komi ba ne kana da handset akwai time a jikinsa a jikinka akwai agogo akwai time a jikin shi in ma baka da agogon na kusa da kai yana da shi sannan ma bayan wannan agogon a cikin masallacin akwai agoguna da yawa kusan inda duk ka dubi eh, dirka ke, ɗaya biyu uku zaka ga an sa agogo to kaga kenan wancan na saman ba shi da wata fa'ida mecece ainihin fa'idarsa shine abinda manzon Allah ya faɗa ƙawata ginin masallaci ba shi da wata fassara da ta wuce wannan ga kudin da aka kashe yana da ɗimbin yawa wanda ba shi da wata ma'ana a kai wannan bai saba ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana a kai ba akwai malamin da ake kiransa al muhammad bin ahmad ibn al-hajj mai littafin al-madkhal abu jalla na biyu shafin ɗari biyu da goma sha hudu yana cewa yambagi yambagi lahu ai liwaliyil amri ya kamata ga shugaba an yi gayyara ma ahdasuhu ahlul bid'a wal ahwa min az-zakhrafa fil mihraj wa ghayrihi ya kamata shugaba ya zama wato ya canza abubuwan da aka kirkiro na bid'a wajen kawata masallati da sauransu fa inna zalika min al-bid'a saboda yin hakan yana daga nau'in bid'a wa huwa min ashrati sa'a yana daga cikin alamomin tashin kiyama yana daga cikin alamomi na tashin kiyama baya ga cewa rubutu a jikin masallaci shi kansa ya saba ma sunnar manzon Allah domin akwai hadisin da ya zo a cikin al-musannaf na ibnu abi shayba kitabu salati al-kitabu fil masjidi min al-qur'an aw ghayrihi hadisin 492 hadisin muhammad bin zubair al-hanbali yace zamanin umar bin abdul aziz zamanin umar bin abdul aziz ra'a ibn lahu kataba fil ha'iti umar bin abdulaziz ya ga yaronsa ya rubuta bismillah a jikin katanga fadarabahu sai da ya duka a dalilin haka ya rubuta bismillah a jikin katanga umar bin abdulaziz sai da ya masa duka to yanzu masallatanmu da ke da rubutun ayoyin alkur'ani nawa shi yasa saboda abin zai zama ruwan dare manzon Allah ya ce alamar tashin kiyama alamar tashin kiyama don za a waye gari masallacin kuma idan babu wannan kun zama ƙauyawa to da abu da ya faro daga masallatan harami makka madina jikin masallaci an rubuta ayoyin alkur'ani wanda ko duka ya saba ma ainihin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili na biyar yin haka kamar yadda al'imamul khattabi ya fada yadda abdullah bin abbas sahabi manzon Allah ya fada ya ce yau addi ila an yi tashabbahu bi ashabil milalil okhra minal yahudi wan nasara yana sa mu kwaikwayi yahudawa da nasara yana sa a kwaikwayi yahudawa da nasara domin coci shi ke da wannan tsari a yi ta zane a yi ta wasu abubuwa ba masallaci ba idan aka waye gari masallatai ana musu haka to an koma salo na yahudu da nasara sannan kuma hakan wulakanci ne ga addinin Allah ba ɗaukaka addinin musulunci ba ne karka ɗauka daraja alƙur'ani ne a rubuta shi a jikin katanga ka daraja alkur'ani ka ɗauki tawada ka rubuta a jikin katanga wanda malaman sunna suna cewa wulakanta alkur'ani kamar misali in ka duba littafin al-itqan fi ulumil qur'an na al suyuti a na biyu shafin 418 yana cewa tukrahu kitabatuhu alal hitan makaruhi ne a rubuta Alƙur'ani a jikin bango makaruhi ne wal jidran wa ala a shadda karaha rubuta Alƙur'ani a bango wato kamar ainihin jinkan ginin wannan tsaya fi tsananin karhanci mai dalili li'annahu yuta'u saboda komai daɗewa za a hau sama a gyara idan aka rubuta Alƙur'ani ainihin wato a jikin rufin masallaci kaga wani in ya hau sama zai yi gyara yana saman Alƙur'ani. akwai ya bada labarin da Abu Ubaid ya bayar game da Umar bin Abdul Aziz yana cewa lokacin da Umar bin Abdul Aziz yake shugabanci ya ce la taktubul qur'ana haythu yuta kada ku rubuta alqur'ani wurin da za a iya takawa sannan dalili na shida zane a jikin masallaci bid'a ne zane bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a ko bata ce me dalilin da yasa aka ce zane a jikin masallaci bid'a ne saboda kai la'akari da hadisin da muka karanta na Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma umirtu bi tashyidil masajid ni ba amin umurni in dankare ginin masallaci ba ka lura da wannan lafazi ba amin umurni in dankare ginin masallaci ba anan ba a yi umarni gare shi ba kaga kenan ba umarnin Allah ba umarnin annabi Muhammad to sai ka dawo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kawo abin da babu shi a cikin sa to ana mayar masa shi yasa a littafin subulus salam littafin al-imam sana'ani sharhin bulugul maram mujallad na farko shafin 265 yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ma umirtu bi tashyidil masajid ish'arun bi annahu la yahsunu zalika fa innahu law kana hasanan la amarahu Allah bihi da a ce abu ne mai kyau da Allah ya umarci annabi yayi tunda Allah bai yi umarni ga annabi ba ya nuna cewa abu ne mara kyau al-imam an a littafin sharhul muhazzab shine kitabul majmu' a mujallar nabi shafin 177 ya ce minal bid'a yana daga nau'in bid'a al-munkara ma yuf'alu fi kasirin minal buldan abinda ake yi a garuruwa da yawa min iqadil qanadil al-kathirati azimati sarf a kunna fitilu da yawa fi layali ma'rufa min as-sana a wasu wato wani dare a shekara kaman daren eh, nisfu sha'ban idan watan sha'ban ya raba tsakiya a wannan dare ana kunna fitilu masu haske a wasu masallatai fa ya hasulu bi zalika mafasidu kasira ana samun barna mai yawa a dalilin haka barna mai yawa a dalilin haka minha mubahatul majus wannan yana daga alamar kwaikwayon kafirai fil i'tina ibn nar ta wajen la'akari da wuta wal iksar minha wa minha iba'atul mali fi ghairi wajhi da kuma batar da dukiya ta hanyar da bata dace ba wanda kuma yana daga cikin abin da wannan agogon da aka gina gefen Ka'aba yake da shi akwai lokuta na shekara kamar misali daren sallah akwai wutan da ake sawa agogon yana fitarwa yana haska garin maka gaba ɗai wannan kaga ba abu ne na ibada ba illa kawai ɗauka hankalin mutumin gari ga abin sha'awa kuma yana kama da abin da kafirai ke yi kamar ana cewa yau daren kirsimati ko ko daren niwya a yi ta harba mai ake ce masa knockout irinsa ne aka yi wa wannan agogon da yake jikin ka'aba wanda idan aka ce maka gobe sallah kana makka ka ga abin da agogon yake harbawa yana harba wuta yana fidda haske yana kaga wannan kawatawa ne ga masallacin Allah subhanahu wataala wanda kuma ya saba abin da manzon Allah ya faɗa ya saba abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yana daga nau'in bid'a babu shakka akwai littafin da ake kira al-ba'isu ala inkaril bid'i wal hawadith shafi na 62 littafin al'imam abdurrahman bin isma'il wanda aka san shi da abu shama al-makdisi shekaransa 770 rabuwansa da duniya yanzu haka in ka duba littafin mawahibul jalil sharhin muktasar mujallar na farko shafi na 551 al-imamu malik aka masa tambaya hal yukrahu al-kitabatu fiha bil qibla bi sabgi a rubuta ayoyin alkur'ani a alƙiblar masallaci a rubuta ayatul kursi au gairiha min bawari'il qur'an kamar misali a rubuta qul huwallahu ahad koko falaki da nasi wa nahwiha ko a rubuta ayatul kursi a jikin bango ko ta alƙiblar masallaci ko a zagaye ibn rushd yana cewa kana malikun yakrahu an yuktaba fil qibla min al masjid shay'un min al qur'an al malik ya kyamaci a rubuta komi a alƙiblar masallaci awi tazawi da wato zane-zane jikin masallaci yana cewa inna zalika yashgalul musalli duk wani rubutun da za a yi a cikin masallaci yana ɗauki hankalin mai sallah sai ya ce wa qad kariha malikun an yuktaba al fil qaratisi al malik ya hana ma a rubuta al a warka fa kaifa bil juduri bare kuma a ce jikin katanga in ji almajirin sai yake fada wanda in ka duba littafin littafin da muka fada mawahibul jalil littafin masabata al-imam malik Allah mu dauke masa rahama Muhammad bin Rushd yace haza mislu ma fil mudawwana wanda yana daga cikin irin abin da bayani yazo cikin littafin mudawwana fi min karahati tazwiqil masjid babu kyau a zazzana jikin masallaci a kwalliya me dalili wal illatu fi zalika ma yukhsha alal musallin min an yulhiyahum zalika fi salatihim abinda ake tsoro idan aka yi wa masallaci zane-zane zai ɗauke hankalin masu sallah haka al'imam abdurra'uf bin tajil arifi na eh, almunawi a littafin faibul kadir a mujallar na farko shafi na 366 fa fatul masajid yiwa masallatai kwalliya wal masahib da yiwa alqur'ani ado manhiyun anha wannan a shari'ar Allah an hana li'anna zalika yashgalul ƙalba saboda wannan yana shagaltar da zuciya wa yulhi anil khushu'i wa tadabburi wal huduri ma Allah ta'ala yana shagaltar da mutum ya hana shi tawali'u ya hana ka tadabburi tunani game da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce inna tazwiqal masjid walau al-ka'ba bi zahabin au fidda haramun mutlakan ko da ka'aba ne a zana jikinta da zinari ko da azurfa haramun ne wa bi gairiha makaruha idan ba ka'aba bace to idan ba zinari da azurfa bane sai a ce makaruhi amma idan zinari da azurfa ne fa haramun ne daga cikin waɗanda suka tsananta akwai Sheikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi wanda yake da littafin da ake kira Islahul Masajid min al-bida'i wal awa'id albani yayi masa takhriji wannan littafin littafi ne guda daya amma yayi magana akan bid'o'i da suke cikin masallatai wannan littafin yana da muhimmanci saboda ya tattara bid'a da ake iya samu a jikin masallatai yayi magana akai yana shafi na 271 yayi magana akan wato yin rubutu a jikin masallaci yana daga cikin nau'in bid'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai yana cewa tubziluna amwalakum kuna batar da dukiyanku li ihalati dini ila ibadati suwariya ku canza addini a maimakon ibada ta zuci addinin musulunci ya dawo ibada na zahiri na hoto ibadan hoto shine ginin masallaci ibadan hoto ibada na baɗini kuwa shine tsoron Allah da ke zukatan mutane yace kama hasala fil umam talifa allati i'tabat an jamalil al aqida bi jamal jidran ma'abid kamar kiristoci da yahudawa suka bar ainihin wato kyawun da ke tare da aqida suka koma riƙon abin da ya shafi kyawu na gini da sauransu wanda kuma babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana tsawatarwa kai waɗannan dalilai su suka sa malamai akasarin malaman sunna suke cewa duk wani rubutu a jikin masallaci kagon masallaci ba shi da kyau ba ma rubutu ba rataye wani abu manna wani abu in a ciki ne to musamman ta alƙillar masallaci malamai na tsawatarwa dama dama a mai da shi ta baya ga masallaci inda ba zai ɗauki hankalin mai sallah ba na'am akwai waɗanda ke ganin babu laifi kamar yadda muka ce fahimta ce da ta rabu gida biyu amma galibin malaman sunna abin da suka faɗa kenan saboda waɗannan dalilai da muka karanta hadisai tabbatattu daga bakin manzon Allah da kuma sahabbansa ga magana sayyidina Umar Abdullah bin Abbas Anas bin Malik sahabbai ga sunan da dama waɗanda suka yi magana akan tsawatar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma kuma akwai malamai kashi na biyu waɗanda suke ganin babu laifi don an kambama ginin masallaci an masa ado in ka duba littafin ila musajid littafin al'imam badruddin azzarkashi shafin 332 da umdatul qari sharhin sahihul bukhari babu bunyanul masajid mujallar na hudu shafin 204 da bayanin al'imam bagawai a littafin sharhu sunna suna cewa idan aka ɗaukaka ginin masallaci yana daga nau'in ɗaukaka al'amarin musulmai idan ba a ɗaukaka ginin masallaci ba yana iya zama wato kamar naƙasa darajar musulmai wanda wannan shine dalilin da ya sa kaga wasu shugabanni hatta kamar saudiya ba su bar ainihin abin da suke aikatawa ba saboda dogara da fatawar waɗannan malamai a hujjansu a nan ita ce sayyiduna usman sayyiduna usman ya canza yanda ginin masallaci yake a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina umar ya canza tsarinsa da aka matsa sai ya ce ai ga hadisin manzon Allah man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina masallaci domin Allah yabtagi biha wajha Allah bana Allahu lahu baitan fil janna to wannan tunda an samu sayyidina Usman ya canza tsarin ginin masallaci daga yanda yake a zamanin Annabi ba laifi bane yanzu ma don an canza tsarin ginin masallaci daga ainihin yanda yake a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman saboda la'akari da aya ta takwas ta suratul tauba innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin kaga ayar alqur'ani tana nuna cewa babu mai iya raya masallatai sai wanda ke imani da Allah da ranar ƙarshe don haka don an samu wani yana kokarin ado ga masallaci ba laifi ba ne a nasu fahimta amma in ka lura wannan ita ce kaɗai hujjarsu bayan da za a yi a karata da hujjojin da muka karanta bayan da za a yi wannan hujja ta kawar da waɗancan hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mahallu shahid wani abin da ya auku zamanin umar bin abdulaziz kamar yadda muka ce wanda ya fara yi wa masallacai kwalliya ba sahabi ba ne bayan eh, ƙarshen zamanin sahabbai ne ƙarshen zamanin sahabbai ne to ana nan har aka kawo zamanin da umar bin abdulaziz ya zama shugaba hijira na da shekara 99 hijira na da shekara 99 kusan shekara 100 kenan daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da umar bin abdulaziz zama shugaba sai ya yi ƙoƙarin ya wato ya rusa masallatan da shi wancan sarki ya gina ya rusa su ya mayar da su a tsarin da sunna ta nuna yana nan yana kokarin zai yi haka ana nan sai wata rana aka samu tawagar wasu mutane daga kasar rum an samu tawagar mutane daga ƙasar rum suka taho damascus suka zo ziyara gare shi da suka zo ziyara gare shi suka ga yanda masallatai suke dan dankara kara ga ba su taba ganin gini irinsa ba hankalinsu sai ya tashi babban ainihin uh, shugaban tawagan wanda babban malami ne a cikin addininsu ya daga ido yana kallon ginin da aka yi na masallaci a birnin damascus ya yi tagumi sai ake tambayinsa mai ya faru sai ya ce eh, da can inna kunna ma'ashara ahalin rumiya na ta haddasa annaba baka arab kalilu mu hirar da muke a ƙasar rum muna cewa larabawa tashe da suke a yanzu tashe da suke a yanzu na samun nasara a duniya muna ganin cewa ba za su daɗe ba wato tauraruwarsu za ta ɓace tashen da larabawa suke yi ba zai daɗe ba to amma tun da na zo garin nan na ga irin wannan gini sai na ga alamar lalle nan da shekara dubu ma albarka wato kenan ba kusa nan za a ga ƙarshen mulkin larabawa ba to da waɗanda suka ji wannan magana daga babban cikin waɗanda waɗanda suka yi tawaga ga umar bin abdulaziz aka samu wani wanda ya tafi ga umar ya ce masa to ah, yalla bai ga abin da fa waɗannan manyan mutane suka faɗa ganin waɗannan masallacin kai kuma ga shi kayan himma za ka rusa sai ya ce a ji da kuma haza gaizan alal kufari to kenan na ga alamar wannan ginin duk da cewa ya saba ma sunna ya zama abin haushi ga kafirai to idan tsayuwarsa zai zama zai ba ma kafiri haushi to ai barin sa shehi dacewa saboda haka sai ya rusawa to sai kai kwatance da wannan agogo misali da yake maka wanda turawa babu shakka ba irin magana da busuri akan wannan agogon ba yana ɓata musu rai kasancewar a yau a duniya babu agogon da ya yi darajarsa da ana alfahari da greenwich wanda yake ingila to yanzu ana magana akan agogo ne na makka don haka larabawa sun fara ma daukan mataki na yin watsi da lissafin lokaci na kasan turai za a koma lissafi ne da lokaci na makka kaga kenan akwai wata wani sashi na fa'ida game da shi wannan agogo wanda kuma ta saudiya ta yi kenan in aka yi la'akari da tasirin da ginin masallaci yake makafirai na jin haushi wato kenan ana iya cewa an samu wata fa'ida ta wannan gefe uh, illa dai abin da malamai ke faɗa ko a hakan ma kada ya zama an aikata abin da ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafi dacewa wanda in ka duba kamar littafin kitabul insaf uh, mujallar da bakwai shafi na goma da littafin islahun masaji na ila alkasimi islahun masaji min albida wal awaid shafin 271 da zaka ga bayani da malamai suka yi ala kulli halin tsayuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine tsira ga al'umma Allah madaukake ya samu iya Allah ya gafarta mana kuskure ba mu lada kan abin da muka faɗa daidai san ku akwai wani mai tambaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل صعننا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك